daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 30, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar VOA Africa akan mita 100.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu haro barkanmu da wannan lokaci yau Alhamis 13 ga watan Satumbar shekarar 2018. Shirinmu na karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi kuka lalubo kai tsaye. Da farko ga kanin labaran duniya. Shugabar Myanmar Ausan Suci ta ce da gwamnati ta tinkari lamarin musulman Rohingya daban. A burbushin gefen mahaukaciyar guguwar Florence ya fara kusantar gabar Carolina ta Arewa a yayin da guguwar ke tinkarar yankin gabashin Amurka. Amurka na barazanar kakaba takunkumin nan take don hana rasha da kuma duk wani da ke kokarin yin shishigi yanzu ko kuma a nan gaba a zaɓuɓɓukan Amurka. To a Najeriya shin me ke sa ake samun yawaitar hare-haren Boko Haram a yankin jihar Borno a 'yan makonnin nan? abin da ni yake gani gaskiya akwai sakaci na gwamnati saboda su jami'an tsaronmu kowa ya san karfin su ya kai karfi za ku ji ƙarin bayani a najeriya har ila yau za ku ji cewa cibiyar bunƙasa harkokin demokuraɗiyya ta indiya ta dukufa wajen ganin an ƙara baiwa mata damar rike bukaman siyasa baya ga haka jimai ali za ta shigo da shirinta na sai bango ya tsage mahmud lalo ke jagorantar shirin tare da nazir ahmad hausawa wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya. Masauraro Assalamu alaikum. Shugabar Myanmar Ausan Sushi ta ce da gwamnati ta tunkari lamarin musulman Rohingya daban. ta ba da wannan amsar ce a lokacin da aka tambayi ausan suki a wacce take ta ba samun lambar yabo ta nobel akan zaman lafiya game da rikicin a yayin da ake tattaunawa a wajen taron da ake yi kan tattalin arziki a babban birnin vietnam na hanoi mutuncin ausan suci a matsayinta na gwarzuwar demokaradiyya da kare 'yancin ɗan adam da ta samu sakamakon tsare ta da tsohuwar gwamnatin soji ta yi na tsawon shekaru ya zube saboda kin yin magana da ta yi akan kamfe ɗin musgunawa da cin zarafin da sojoji suka yi akan jihar Rakin, wanda ya jawo kwararar musulmin Rohingya kimanin 700 zuwa kan iyakar Bangladesh tun watan Agustar bara. haka kuma ta kare kasarta akan sukar da aka yi a makon da ya gabata na hukunta wasu 'yan jaridu biyu da ke aiki da kamfanin dillancin labarai ta reuters bisa zargin karya ka'idar wata tsohuwar dokar zamanin mulkin mallaka mai taken colonial era official secret an kama walon da kuma kyau su'o a watan disambar bara a lokacin da suke ganawa da wani jami'in 'yan sanda a wani wurin sayar da abinci da ke yangon lokacin da ya ba su wasu bayanai masu tarin yawa ta buƙaci duk wanda ya soki hukuncin kuma ya buƙaci ya saki a saki 'yan jaridar ciki har da mataimakin shugaban amurka mike pence da su nuna inda aka yi rashin adalci a lokacin aka gudanar da shari'ar. amurka na barazanar kakaba takunkumin nan take don hana rasha da kuma duk wani da ke kokarin yin shishigi yanzu ko kuma a nan gaba a zaɓuɓɓukan amurka shugaba trump ya ayyana shirin a ah, zaman na gaggawa a ƙasar ah, jiya laraba lokacin da ya sanya hannu akan wata dokar shugaban kasa da ta bada izinin aza takunkumin tattalin arziki da wasu hukunce-hukunce kan duk wani mutum ko kungiya ko kuma kasa da ta tsoma hannu a cikin zaben tsakiyar shekara da za a yi a shida ga watan nuwamba an zartar da wannan doka makonni takwas kafin masu zaɓe su kaɗa ƙuri'a da kuma kare hare-haren kan shirye-shiryen zaben amurka wanda ya hada da injinan zaɓe da kuma bayanan masu zaɓe kutse a kan 'yan takara ko kuma jam'iyyun siyasa game da kamfe da bayanai marasa inganci. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Burbushin gefen mahaukaciyar guguwar Florence ya fara kusantar gabar Carolina ta Arewa a yayin da guguwar mai karfi ke tunkarar yankin gabashin Amurka. Ana zaton guguwar za ta ci gaba da kasancewa kuma za ta zubar da ruwan sama mai yawa a yankunan da abin zai shafa wanda zai janyo mummunar barna. Al'ummar da ke Carolina ta kudu da Carolina ta arewa na da kwana ɗaya tal a yau Alhamis su gama shirye-shiryen guje guguwar Cibiyar nazarin guguwa ta ƙasa na sa ran ƙarfin iskar guguwar zai iso bakin gabar tekun da ke kusa da iyakar jihohin biyu a daren yau Alhamis ko kuma safiyar gobe Juma'a. Hasashen da ke bin diddigin guguwar ya nuna guguwar mai tafe da ruwan sama za ta kasance a bakin gabar daga Juma'a har zuwa Asabar. a ɗaya bangaren kuma jami'ai a ƙasar philippines sun fara kwashe dubban mutane da ke zaune a yankin da mahaukaciyar guguwa mai suna manhut za ta bi a yanzu haka guguwar na tunkarar arewacin tsibirin luzon inda take dauke da iska mai tafiyar kilomita 205 cikin awa guda wanda ya daidai da mataki na biyar na mahaukaciyar guguwa a yankin tekun atlantic haka kuma karfin iska mai tafiyar kilomita 255 a cikin awa guda ya sa guguwar ta zama mafi girma a cikin guguwa goma sha biyar da suka fada wa tsibirai a wannan shekara ana hasashen mangud za ta dara akan luzon a ranar asabar jami'an agajin gaggawa sun fara kwashe mutanen da ke zaune a yankunan gabar tekun a yau alhamis haka kuma jami'an yankin sun ba da izinin rufe makarantu da ofisoshin gwamnati a yanzu haka sabuwar yarjejeniyar zaman lafiya da aka gyara na tsakanin jam'iyyun adawa da ke yaƙi da juna a sudan ta kudu don kawo ƙarshen yakin basasar da aka kwashe shekaru biyar ana yi wanda ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane game da korar miliyoyi daga gidajensu. shugaban ƙasa salva kiir tare da shugaban 'yan adawa rick mashar da sauran wakilan jam'iyyun adawa sun rattaba hannu akan yarjejeniyar ta ƙarshe a makwabciyar ƙasar wato ethiopia a jiya laraba duk da cewar gwamnati na murna da wannan yarjejeniya masu sa ido na ƙasa da ƙasa suna ta baba akan yarjejeniyar wata ƙungiyar raji da ke da cibiyar ke washington mai suna enough project tana da tambaya akan yarjejeniyar akan bayyana rashin ma'anar dubawa da daidaito kan zargin shugaban kasa da amfani da karfin mulki wajen sace dukiyar kasar game da daukan mummunan mataki na tashin hankali akan 'yan adawa. Nazir ahmed Hausawa ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya har-haren da ake kaiwa a kan dakarun kasar da ke aikin wanzan da zaman lafiya a jihar Borno mai fama da rikicin Boko Haram na ci gaba da karuwa a 'yan makonnin nan kamar da rautani ke nunawa. Dangane da haka na tattauna da Captain Abdullahi Adamu Bakoji mai ritaya masani kan harkar tsaro kan abin da yake ganin yasa ake samun yawan har-haren. To Alhaji Mahmud abin da ne yake gani gaskiya akwai sakaci na gwamnati saboda su jami'an tsaronmu kowa ya san karfin su ya kai karfi wadda mun je gurare da yawa mun yi nasara kuma a gida a ce an zo ana kakkashe mana mutane inda abin da muke ji shi ne yawanci sojojin ake kashe mana duk da dai ba a so a faɗa amma magana ta gaskiya shine sojojin ake kashewa menene ya sa su dakarun najeriya da an kai irin waɗannan hare-hare sai su yi su ce abun ba haka ba ne ah, to wannan kasan akwai abin ah, kamar salo na yaƙi, wanda ake cewa yaƙi ɗan zamba ne akwai propaganda ya zan kira shi da hausa eh propaganda kusan gaskiya mm. dole ne a yanayin yaƙi akwai propaganda wanda ko da an yi nasara akan ka misali ba za ka so ka nuna an yi nasara akan ka ba amma mu dai gaskiya magana ta gaskiya muna so a faɗi gaskiya saboda haka sai wuce kamar kawai akwai sakaci na gwamnati wanda yanzu shekarun sa uku da wani abu ana neman na kuɗi har yau ba a gama da su ba abinda an nuna cewar kamar a sake za a lokaci daya cikin wata ɗaya ko cikin kwa akwai lokacin da aka ba da kwana talatin hajji mamu. Mm. to amma kana ganin kaftin eh, eh, na san lokacin ba ka ganin kamar za a yi musu adalci idan aka ce suna ta yunkurin ganin sun siyo makamai an kyautata yanayin rayuwarsu da karin najeriya da suke yaƙi kana ganin hakan ba zai sa a ce eh, ana faɗa ana faɗa za a yi amma gaskiya ba a yi shi magana ta gaskiya da abin ne jami'an tsaron najeriya suna da karancin makaman da ya kamata su yaƙi su yi amfani da shi a wannan gurin. kana ga iya cewa kenan wannan kungiya ta boko haram ta kara haɗuwa wuri guda kenan lura da irin har da suke kawo akai-akai ba maganin ta ƙara ta haɗu guri guda bane da ana tunanin an wargaza su eh akwai suna farraki sabba sun rarrabu akwai rabe-rabe kamar kashi biyu ko uku yanzu haka na boko haram ba ta ce ba har yanzu gaskiya ba ta da kai ba amma dai abun. shine a yanzu suna amfani da wata dama ce a alhaji mahmud ga yanzu yanayi ne na damana akwai motoci haka za a kai musu attack ko makamancin haka sai motocin sojojin mu suka a cikin tabo to a nan gaskiya suna samun dama su yi amfani da wannan damar mota ta kafe a cikin tabo su kawo su hafar da mutane su kashe har ma su kwashe bindigogin Captain Abdullahi Adam Bako Jimiyar ta yake na masani kan harkar tsaro. To a Najeriya har ila yau cibiyar bunƙasa harkokin demokuraɗiyya ta National Democratic Institute NDI na muradin aiki tare da masu ruwa da tsaki musamman kafofin yada labarai domin aiwatar da shirinta na fafutukar baiwa mata damar shiga a dama da su a cikin harkokin siyasa a Najeriya. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kuri. A ƙarƙashin shirinta mai lakabin Women in Politics, wadda hukumar raya kasashe ta Birtaniya wato GFID ke samar da kuɗaɗen aiwatar da shi NDI ta himmatu wajen ganin adadin mata masu mukaman siyasa ya karu a jihohin Kano da Jigawa da Kaduna da Adamawa da Anambra da Enugu da kuma Lagos. an yi bincike ne abin da ke research a ƙasa baki ɗaya sai aka gano cewa kowane ɓangare da akwai nasu matsalar mu kamar nan north west da kuma kano yanzu misali idan an zo yin dokoki a irin wannan abu da mata ko abu da ya shafi yawan faɗin yara ƙanana da ake babu mace wadda za ta iya tayi ta ba da nasu bangaren sannan na biyu da an ce wacce ya mace ne ya mace ne akwai abin da sai ya mace ta san matsala ta kanta Dr. Mustapha Muhammad kenan na kungiyar DAG masu aiki tare da cibiyar NDI bayan da bangarorin biyu suka yi tare neman goyon bayan 'yan jarida a Kano domin cimma manufa. Malam Bashir Muhammad Bashir masani ne kan lamuran sadarwa da harkokin yada labarai na cikin waɗanda suka halarci taron kuma ya yi tsokaci. To wannan babban al'amari ne wanda yake na da sarƙaƙiya kwarai da gaske. kafofin yada labarai za su taka rawa kwarai da gaske ta hanyar su ne mutane za su fahimci alfanun yadda su matan za su shiga a dama da su akwai matan da za ka gansu allah ya ba su ilimi allah ya ba su wayewa suna da fikira idan suka shiga cikin harkokin mulki akwai irin rawar da za su taka. Baya ga 'yan jarida yanzu haka cibiyar NDI ta dukufa wajen neman haɗin kan malamai da jam'iyyun siyasa da kuma majalisun dokoki na jihohi. Amma kwamar Yahaya Shu'abi Ungogo da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum na cewa. Ba wani addini da ya hana mace ya ce ta yi kaza gaba ɗaya ko ka ce wai kada mace ta zama ta riƙe wani abu wanda zai zama mai amfani ga al'umma. muddin tana da ilimin da za ta yi haka amma babban abin da kowa yake faɗa shine raunin mata to wani irin rauni ne na manza masu ilimi shugabanni mutum ya canza jam'iyya a shekara ɗaya sau uku ya tsalle-tsalle sau uku. Wannan yunkuri na cibiyar NDI na zuwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar siyasa a Najeriya ke ci gaba da sayar da takardun tsayawa takara ga masu neman mukamai daban-daban domin tunkarar zaɓe na shekara ta 2019 da ke tafe. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar amurka daga kano nigeria To a gaida Mahmud idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare kan wannan batu na ganin an baiwa mata dama a bagen siyasa za mu so ku kira ku bayyana ra'ayinku. A makafin nan bari mu je jamhuriyar Nijar inda wakilin sakataren masu Ɗinkin Duniya a yankin Afirka ta Yamma Dr. Muhammad Ibn Chambers ya gargaɗi shugabannin ƙasashen sahel da na afirka ta yamma da su mai da hankali wajen inganta sha'anin shari'a akan gaskiya da adalci chambers ya yi wannan kira ne a wani taron yankin na sahel da aka yi a yamai babban birnin ƙasar ta jamhuriyar nijar ga rahoton da sule mumuni burma ya aiko mana rashin hukunta masu laifuka ko nuna son rai a sha'anin shari'a na daga cikin manyan dalilan da masana suka ayyana a matsayin waɗanda suka jefa ƙasashen yammacin afirka da na yankin sahel cikin yanayin tashin hankali dalili kenan da majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar au da sai da yawo suka tattara masana domin nazarin wannan matsala da a ƙarshe illolinta ke ƙarewa a kan talakawa saboda haka wakilin sakataren majalisar ɗinkin duniya a wannan yanki dr ibn chambers ya ja hankulan shugabanni en combattant contre la terrorisme il faut aussi assurer euh, le respect des droits de l'homme mais surtout assurer la justice yana mai cewa dole ne a ɗauki matakan mutunta 'yancin ɗan adam kamar yadda ya zama wajibi a shimfiɗar da shari'ar adalci da gaskiya domin kawo ƙarshen tashina-tashina bisa la'akari da cewa mafi yawancin rigingimu kan samo tushe ne daga ɗabi'ar fatali da doka wannan yasa a yayin wannan haɗuwa muka ja hankulan gwamnatoci a kan buƙatar ɗaukar matakan inganta fannin shari'a a kowane mataki. gwamnatocin kasashen da suka halarci wannan haduwa a ta bakin ministan shari'ar nijar mura amadu sun bukaci majalisar ɗinkin duniya ta saka irin wannan taro a jerin mahimman ayyukan da ke kunshe cikin ajandarta don ganin kasashen yankin sahel da na afirka ta yamma sun haɗu a wuri ɗaya lokaci zuwa lokaci da nufin bitar haɗin gwiwa a game da tafiyar harkokin shari'a a daukacin waɗannan ƙasashe da ke fama da ƙalubale iri guda wato ta'addanci safarar makamai fataucin miyagun kwayoyi har ma da bil'adama. doit être institutionnalisé nous avions la déclaration de Niamey dans les meilleurs délais. Dr. Muhammad Ibn Chambas ya kara da cewa cimma gurin da aka sa gaba a karkashin irin wannan haduwa ya danganta daga yanayin rayuwar ma'aikata da na kayan aiki a mashara'antu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa sha ɗaya na safe ne da minti sha shida kai tsaye ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma ga shirin sai bango ya tsage. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum tare da fatar kuna lafiya Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau cikin yadda Allah shugaban kwamitin yada labarai na Majalisar Wakilan Najeriya dan majalisa Abdulrazak Namdas zai yi da bada amsa ga dukkan tambayoyin da aka yi masa. A makon jiya an karanto tambayoyin hajiya a juji daga karamar hukumar Shani jihar Borno. To amma a saboda kurewar lokaci ba a bata ansa ba. A saboda haka ga Malam Buhari nan zai sake karanto mana tambayoyin nata. tambaya tana nan kamar haka na farko dai tambaya daga mace na farko tambaya daga hannun hajiya a juji mai tuwo bargu daga mai tuwo bargu kawo daga karamar hukumar shani lokal gaman jihar borno wa wai menene su mata ba a jin su a manjalisa ko rashin iya aikin ne ko 'yan majalisun ne ba su ba su dama su faɗi albarkacin bakin su ko kuma su nuna kuzarin su da zagar su tambaya ta biyu ita ce kamar haka wai wannan abu da gwamnoni suke nema a kafa yan sandan jihohi ina matsayin majalisa akan wannan batun to an gama tambayoyin akan ne batun da ake na nema a kafa yan sandan rundunar yan sandan jihohi wai meye matsayin majalisa akan wannan to maganar mata ba ba wata shirin da ake yi a majalisa na hana mata fito su yi magana kuma matan da muke da su a majalisa gaskiya daidai ruwa daidai gari suna kokari abin da ya sa wata rana ba a shi kallon su ba su da yawa ne a majalisan duka da majalisan taraya da rabin tabin duka su kai talatin ba yana to yanzu kamar duk arewa adin arewa nan mana da jihohi goma sha tara amma muna da mace ɗaya a majalisar dattabai ita ce sanatar binta daga adamawa ita take wakilta a mubi ha mubi north da kuma madagali da mucika wannan ita ce take wato in a ce mace kwaya ɗaya ake wakiltar eh, take nan eh, a majalisar dokoki ko kuma dattabai na arewa to kin ba su da yawa to hmm. ko da ta tashi tana magana ba kullum ne za ta tashi ta yi magana ba to amma suna magana don ba su da yawan ne shi yake kawo da haka mu dai muka kira da yan uwanmu a bar mata su yi kokari su shiga siyasa mata kuma su so su so yan uwansu mata su ba su kuriya su zo don a samu ganin su kuma za ba su dama su yi magana wannan na mata kenan na maganan eh, police na jihohi mu a majalisa bai jima ba ma muka kawo maganan cewa rashin tsaron da ake samu don ba a samu police na jihohi state police kenan domin mutumin da yake bayansa yana police ya shiga police sai a ɗago shi a kai shi kano eh, shi bai san mutanen ba bai san al'adunsu ba da sauransu kafin ma ya san al'adunsu ya san garin ya san lungu-lungu to aiki mata wahala haka za a ɗauki wani daga sokoto sai a kai shi a nan bara kafin ya san al'adun mutanen da addinin su da harkar su duka da abubuwa da yawa lungu lungu sai su sha wahala shi yasa muka ce to amma in kowane jiha tana da nata a police to za samu sauki mu a majalisa mu muka kawo kudurin na nan za mu kai ma shugaban kasa muna fata in shugaban kasa ya sa hannu shi ma zai zama doka mu ne ma muke yi da shi an wannan mun ba da goyon baya ga wannan a takaice ko a majalisar mm. ko a majalisar wakilai kuna goyon baya a kafar rundunonin 'yan sandan jihohi ko? mun ko da jiya jiya nan ba shi shugaban majalisa wato lida na Ene Bajamila ai shi ya kawo wannan kudirin na state police a san cewa mu ne muke mun yadda muna so a yi police jihohi abinda kawai yake ba mutane tsoro hajiya ana tunani kamar in an sa an saka polis da jihohi ana tsoro gwamnoni su ne za su karci amfani da shi su yi su murkushe kan adaya da shi ko abokin gaba. Eh, eh mutane suna tsoron wannan akan cewa eh. ya lafiyan giwa bare ta yi hauka. Ba ana tsoron wannan amma eh to amma mu muna gani kowane doka ka kawo tunda abin ba qur'ani ne ba bible ne dole ana dan samun wani korafi ko a samu wani dan matsala shi yasa kullum ake mata gyaran fuska mutane su duba wanne ya fi sauki wanda ya san lungun-lungun garin kuɗi ne ko fi jin tsoron mutum da ya shi shi shi gwamna kuma haka na kara wayewa mutane suna wayewa sosai a za a wayi gari ma gwamnan ba ba zai samu hurumi wannan ba muna ga barin shi ne shi zai ci amfani gaskiya ita majalisa ta yi la'akari da akan cewa yanzu yadda ake dinma wasu jihohi ba sa iya biyan kuɗin ma'aikatansu idan aka kafa rundunonin 'yan sandan nan ina za su samu kuɗin mm, tabbata suna da kayan aiki ana biyan su kuma yadda za su gudanar da aiki yadda ya kamata. gaskiya ne akwai matsala amma wasu jihohi suna iya biya abu da nake so a fahimta wata rana abubuwan da ya sa wasu jihohin ba su biya ba a yana cikin corruption da muke magana in hanci da rashawa da ake kawowa amma yanzu tun da Allah ya ba mu shugaban kasa da yake faɗa da wannan ai abu ne ta samu sauki kuma in an bar wannan an ci gaba da fara da cin hanci da rashawa za a samu sauki za a iya samun abiya a mutanen na ah, yanzu ba ana ma'aikata ana biyan wansu mun san ana samun korafi amma za a wayi gari wata ranar wannan zai zama tarihi amma bai kamata ce abin da zai taimaki kasa a ce a yin shi don ana ga wani zai ci kudin ko kuwa wani zai amfani da shi ba a siyasa duk lokacin da ka kawo doka ba a rasa samun ƙorafi a kai amma yanzu wanne za ka fi dubawa a duba wanne ne ta fi amfani wanda take nan ba ta da amfani a hankali za a mata gyara har a zo a tafiyan ta yi kyau. to bari mu ji tambaya ta ƙarshe gare ku abuja. yau wato hajiya mai tambaya ta karshe ita ce sadiya yar fulani daga cefin jihar nasarawa ta ce tambayar ta anan ne ta ce tana son babban bako ya gaya mata ko mata guda nawa ne a majalisa sannan kwamiti guda nawa mata suke wakilta a majalisa na ga musu cewa ba za mata da suke majalisa na karaya da na tabi duka ba su kai talatin ba shi ne gaskiya ina gan ishirin da shida ko bakwai haka a yanzu zan tuna to amma da bayoyi kowace kwamiti mata suna yawancinsu suna shugabancin kwamiti kwamiti ba zan iya a kai tsaye ce da kwamiti nawa ba amma na so su sani cewa a cikin ishirin da shida ko bakwai da suke muke da su a majalisa a kusan rabin su suna suna shugabantar kwamiti kwamiti ba wai kawai na women affairs kare ba suna shugabantar yanzu ni ina ma abin da ake ce da shi pan african parliament hmm. wato majalisa ta afirka ni hmm. memba ne mu uku ne daga majalisar tarayya mutane biyu sanatoci biyu daga majalisar dattabai a mu kudin ni ne kaɗai na miji shugaban mace ce ita ce sunanta doki a fiyafi to kaga mata ana su ma ana ba su shugabanci in za mu yi tafiya mu je mu yi muhawara kan afirka sai mu ita ne take jagorta wannan tafiya to kaga suna samu suna shugabantar kwamiti kwamiti da ayyukan majalisa daidai gurgudu To, ɗan majalisa Abdulrazak Namdas shugaban kwamitin yada labarai na majalisar wakilai, mun gode da ka samu dama ka shigo wannan fili na sai bango ya tsage ka ansa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraronmu. Mun gode. Na gode, Haka kuma muna gode wa wakilin sashen Hausa Nasiru El Hikaya da Malam Buhari Nusa Kumariya a saboda taimakon da suka bayar wajen ɗaukan wannan shiri a kan faifai. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin a huta lafiya. To a gaida Jummai yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. haɗin gwiwa ne daga Yakubu Abdullahi Dambam da Alhaji Mustapha Shamadu Dambam da Sale Shahada. Suka ce fatan alheri ga dukkan ma'aikatan VOA Hausa don Allah ku miƙa mana kukanmu wajen mai girma gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar da ya taimaka ya gyara hanyar da ta tashi daga garin Dambam zuwa garin Gurbana a cikin ƙaramar hukumar Dambam. Don wallahi wannan hanyar ta yi matuƙar lalacewa gashi kuma tana taimakawa wajen bunƙasa harkokin kasuwanci da aikin gona a yankin. Ƙalubalen ku wanda alhakin zaɓen 'yan takarkaru ya rataya akan ku, wato delegates kenan. zaɓen wakili na gari wanda zai ci mana kitse a wuta shine burin kowane ɗan ƙasa da kuma talaka da fatan za ku yi tsam da ranku domin kawo mana ci gaba mai amfani a ɗaukacin ƙasar baki ɗaya sako daga alhaji abbas baffa Chaleɗi jihar bauchi najeriya sai sako na ƙarshe ya ce duk jam'iyyar da ta tsaye da wanda take so to ta sani jama'a fa za mu zaɓi waɗanda muke so ne ba zaɓin jam'iyya ba duk wani zaɓaɓɓe ba ma buƙatar ya tallata kansa ayyukan da ya sun wadatar idan kuma ka san baka yi wa al'umma ka aiki ba to kada ma ka dawo neman ƙuri'arsu kan mage ya waye sako daga nasiru kainuwa hadija to da fatan za ku ci gaba da aiko mana da sakonnin yanzu kuma ga labarai a takaice Daga takaitaccen labaran a tun kafin rikicin harkokin kasuwanci tsakanin Amurka da China su yi zafi 'yan kasuwa da ke harkokin kasuwanci a China sun yi gargaɗi kan illar da ƙarin harajin za ta iya haifarwa. A yanzu haka wani sabon bincike da aka fitar wanda cibiyar kasuwanci ta Amurka tare da haɗin gwiwar cibiyar kasuwanci ta China da Amsham Shanghai suka yi a yayi nuni da tuni da yawa sun fara ɗanɗanawa. fiye da kaso 60 cikin ɗari na harajin biliyan 50 da amurka da china suka ɗora ya fara nuna alamun tasiri mara kyau a harkokin kasuwanci na ƙaruwar buƙatar masana'antu da kuma ƙarancin buƙatar kayayyaki. ana kyautar zaton wannan adadi zai karu da kusan kashi saba'in da biyar cikin ɗari a zagaye na biyu na harajin karin harajin dala biliyan biyu daga washington da kuma wani na dala biliyan sittin daga beijing zai ci gaba a yanzu haka sabuwar yarjejeniyar zaman lafiya da aka gyara na tsakanin jam'iyyun adawa da ke yaƙi da juna a sudan ta kudu don kawo ƙarshen yaƙin basasar da aka kwashe shekaru biyar ana yi wanda ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane game da korar miliyoyi daga gidajensu. shugaban ƙasa salva kiir tare da shugaban 'yan adawa rick mashar da sauran wakilan jam'iyyun adawa sun rattaba hannu a kan yarjejeniyar ta ƙarshe a makwabciyar ƙasar wato ethiopia a jiya laraba duk da cewa gwamnati na murna da wannan yarjejeniya masu sa ido a ƙasa na ƙasa suna ta baba akan yarjejeniyar wata kungiyar raji da ke da cibiyarta a washington mai suna enough project tana da tambaya akan yarjejeniyar akan bayyana rashin ma'anar dubawa da daidaito masu sauraro da aka makawo karshen shirin a wannan lokaci amma da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon ghana za mu zo muku da wani sabon shirin idan allah yadda sannan kada a manta idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin kallon waɗannan labarai yanzu madadin shi nazir ahmad hausawa sai kuma bonsa tufa da ya haɗa mana shirin baki ɗansa da kuma mu wana peter mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc kada ku manta ga tawagar shirin yau da gobe nan a huta lafiya